Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm ko kuma kai tsaye a fada yanar gizon mu ta voa ko kuma a bi mu a shafin facebook live yanzu haka masu gabatarwa safina ta sada dangi. sai kuma ni usman na ahmad kabara a yau talata 23 ga watan mayu na shekarar 2017 za mu sake yin magana ne game da maganar jarabawar shiga jami'o'in Najeriya. An daɗe ana tsalle-tsalle tsakanin hukumar ta jam da kuma dubban matasa ɗalibai da ke jarrabawar duk shekara wanda a bana ma shekarar 2017 a yi shin a ina hukumar ta jam take samun matsala ne? san da muke amfani da su wayannan yan santa sun nan lokaci zan mu je mu duba su jama'a cewa ga abin da suke da shi za ga mai santa zai je yi aron kwamfuta izo ya nuna muku cewa ga abin da ke da shi babu su aure kuma na muna so mu encourage wanda suke da hali a gina mega santa amma ai jam tana da kuɗi duk wannan kuɗin da kuke ta samu an sai da fom an yi amisa ba za ku gina mega santa sun ku ba akwai abin da za ka iya cewa kan masu wannan tunanin eh to ka gane akwai abin da muke yi yanzu wanda shi mashigabin jam wanda aka kawo shi sabon nan yanzu professor Ishaq da yake eh. Kan ku jama'a mun tambaye ku a shafukanmu na abota yadda ya kamata mu taru mu fidda jaki daga duma. Sannan za mu tattauna da Dr. Fabian Benjamin kakakin hukumar JAM. Ku dai ku kasance da shirin matasa na yau da gobe. To kamar yadda safinan ta fara faɗa muku muna tare da Dr. Benjamin kakakin hukumar ta jam wanda kuma mun ɗan yi masa tambayi ko in ce muna kan ma yi masa dan tun daga wancan makonnin da suka wuce muka sa ko su gaba dan sai sun ansa tambayoyin jama'a. To amma kuma salamu alaikum dai da farko. Lafiya kula online. Ka da ah, maganar jam ce muka sake dawowa da ita ka san wancan karan mun yi a lokacin ba a zauna an zana ta ba ah, da yadda mutane ke kuka da registration da sauransu to yanzu sai kuma ga yan wasu karin koke-koken daga wurin jama'ar muka ce to bari mu sake waiwayar daraktan yada labaransu. Ah, hmm. ga Safina da farko Safina da farko me kika dan samo mana? Mr. Fabian kamar yadda muka gani a social media din nan yanzu haka ta Facebook ta Instagram mutane suna ta magana har wasu ma na ce kamata a gaskiya a daina jam kwata-kwata eh. saboda irin wahalar da aka samu ba kamar ba a taba samun irin ta ba kaga da kwai mm. magana rashin intanet da aka yi da kwai magana wurare da aka kai masu yi wanda aka ce wani an kai shi wani gari daban ma wani wani stage daban ma mm. ko yanzu masu sauraron mu da muka ba su tambayoyi da kuma mm. da suka fara cewa da ko wanda ya ce santan shi tun karfe tara aka ce za su fara amma sai karfe taran dare suka fara To amma ai Safinatu da dakta kafin ya amsa mana wa'annan tambayoyi bari mu karanto sakonnin masu sauraronmu wanda muka tambaye su game da jarrabawar nan ta jam ta bana shin me suka fuskanta ne? Mm. Safina bismillah. To <laughs> To Usman ga wani daga Nasir Aliyu Abubakar mm. ya ce an fuskanci abubuwa da yawa amma mafi akasari shine matsalar computers domin duk wanda aka yi amfani da su basu da kyau. Jarabawa da za a shiga karfe tara na safe sai karfe tara na dare aka shiga. Wai, to shi Ibrahim Modi Bulan Yaki ya ce a yau da gobe tabbas jarabawar jam tana da kalubale da dama musamman ma idan aka tura ka wajen da baka taba zuwa ba domin wallahi idan baka yi sa'a ba to za a iya tura ka wata jiha wadda kuma ba haka kaso ba sai shafi'u abdullahi kadewa ya ce gaskiya mu a kano sai da aka yi zanga-zanga tofa <laughs> sai umar abubakar zadawa ya ce babbar matsalar da na fuskanta shine invigilators masu bincike kenan ko masu sa ido ana jarrabawar sun min submitin kafin eh, sun tilasta masa mikawa ko zuwa mm. hannunsu kafin minti 43 ya cika wallahi babbar matsalar jam shine su kansu invigilators din sun fi damuwa da kai ko da ka miƙa maimakon tunanin yadda kila yake nufin zaka mm. gama jarrabawar akan lokaci. Mm. Mm. Sai Aminu Adamu Malam Maduri ya ce salam yau da gobe shirin matasa hakika kan jarabawar jam ta bana tana kunshe da kalubale masu yawa kamar su canjin lokacin rubutawa matsalar na'ura mai kwakwalwa rashin wadataccen lokaci ya ce ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah. Shi kuwa Jamilu Muhammad Gwaram ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Mu kan sai dai mu ce alhamdulillah domin ɗalibanmu na Bamaina Academy sun sami kyakkyawan sakamako sosai har da masu 306 wato maki 306 mm. Allah ya ba da sa'ar karatu. Sai ya Haruna Ali Grema ya ce to gaskiya an fuskaci kalubale sosai ma don ba a da ta cewa sai dai godiya don kuwa babban matsalar shine caji daukewar kwamfuta can wani lokaci ta dawo haka dai aka yi ta yi sai dai addu'a. shi kuwa zahardin umar abdullahi bichi ya ce salam ni dai ba abin da zan ce sai kara kira ga gwamnatin tarayya da ta soke jam online a dawo da yin amfani da fefa da fensir wato a cire ta daga yanar gizo mm. kenan mm. saboda kanwata mai kokari ce sosai amma an kada ita da gangan <laughs> sakamakon daukewar wutar lantarki to wuta ta yi ya kenan <laughs> wata makwabciyar mu ce ma ta je santar yin wannan jarrabawar a makare saura minti kaɗan amma duk da haka wai har ta samu maki ɗari biyu da shida kaga kenan kwamfuta da ke makin jarrabawar jam ta tafka kuskure allah kyauta amin <laughs> sai linus linus emmanuel ya ce salam yau da gobe ni ina cikin waɗanda suka rubuta jam wannan shekara a gaskiya ban fuskanci wata matsala ba amma alhamdulillah na samu makin da ake bukata amma wallahi a unguwarmu mu uku ne kawai muka ci jam wajen mu sha tara da muka rubuta tare da su a gaskiya a nan garin gombe ba a ci jam sosai ba da fatan wannan saƙon nawa zai kai ga kunnen hukumomin jam na gode yau da gobe. To sai Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa ya ce salam yau da gobe a gaskiya jama'a da yawa suna cewa sun fuskanci matsala mai yawan gaske a lokacin da suke rubuta jarrabawar shiga jami'a wato jam domin yanzu haka a karamar hukumar mu ta gwadabawa da ke jihar sokoto akwai sama da ɗalibai ɗari da sun ka rubuta jarrabawar sai dai dukkansu sun riga rana faduwa <laughs> banda mutum hudu zuwa shida <laughs> sai bello mamman mai malari mm. ya ce kai yau da gobe yau kun so samu inda ya jima yana min kaikayi sha'anin jarabawa a najeriya abin sai dai allah ya kawo gyara don duk abin da zaka nema sai ka hada da cin hanci in kuma ka kiya to ko baka ci ba haka eh, to ko ka ci za a ce baka ci ba da fatan mu shine allah ya gyara to bari mu leƙa shafin sakon twitter kuma eh. inda at mahmud kaura 01 ya ce babbar matsalar da ake fuskanta a wannan shekara duk ba tafi ta yawan faduwa da aka samu ba sakamakon gyare-gyaren da hukumar ta yi mm, sai ali musa gai ya ce a gaskiya tun farko wajen biyan kuɗi jama'a suka fuskanci matsaloli ba don komai ba sai wasu ba su samu damar biya ba eh, to daga ƙarshe sai s at uh, adam Agwai ya ce a yau da gobe babban abin da ɗalibai suke fuskanta a nan jarrabawa bai wuce rashin menene lakantar na'urar kwamfuta ba mm. ko kuma yadda ake amfani da ita wajen yin jarrabawar. Mm. to safinatu <laughs> kin dai ji koken su shi ma yanzu Dr. Fabian ya ji sa mm, mm. saboda haka abin da ya kamata shine sai mu koma mu ji bayan tambayoyin nan da ya ji na mutane ko kuma koken su mm. mu ma da namu fa tambayoyin wanda tunda muna tare da shi sai mu ce ka ya tsinke ko a gindin ka ba eh to yanzu eh. bari mu ji ta bakin ka Dr. Benjamin me zaka ce gaba da batun nan na jam wannan jarabawa dai na wannan shekara da alhamdulillah ba mu taɓa samun jaraba wanda muka samu kwanciyar hankali da kuma aka yi inda aka kamata a yi ba samu cuku-cuku da kuma irin wururu na sata na malpractice kama wannan jarabawan ba. Na irin sata amsa? Ba da eh, wurin sata amsa da kuma wasu abubuwan da wayannan yan jalabe suke yin lokaci a wurin jarabawa. Hmm. Hmm. Eh gaske ne a lokaci in kana za ka yi jarabawa wanda yake mutane miliyon da wani abu dole za a iya samu tila sa samu dan masala a wuri daya wa biyu amma abin da ya fi dacewa shine masallan nan da aka samu an iya an gyara ta hmm. kuma dalibai nan sun rubuta jarabawan nan domin ba inda za ka yi kace ce za ka yi abu wanda zai shafe mutane hmm. wanda ba za a samu masala a wuri daya ko biyu ba Mm. amma abin da yake mai dacewa shine in an samu matsalar nan a iya an gyara mm. wannan maganar jarabawa cewa an ci za a fara karfe bakwai ko karfe takwas an fara karfe tara ba wa ko'ina ba ne mm. a cikin santa mu da muke da shi wanda suka kai tsare shida da kuma arba'in da biyu wadda kila in ka duba a cikin santa su kai ma guda biyu ko uku da aka samu yawan matsalan ba so in ka duba irin wani abubuwan ba za ka ba zai zama cewa kana out of place ka ce wuyo cewa wannan jarabawan gaskiya an samu nasara ba mm. Mm. wannan eh. lokacin da muka fara ta lokacin registration mm-hmm. eh kasuwa ta farko an samu dan masala yara suka dinga dan shan wahala kaza kaza amma da muka zo muka gane wannan abu muka tashi muka gyara abubuwan da kamata a gyara mm. komi ya tafi da dai mm. ka san dai in zaka yi canji a rayuwa komi da na canji da dole sai an samu masala ana gyara ana tafiya sai ka ga an samu nasara an samu abun ta ta dace kuma ta zama daidai ka ci gaba da amma Mr Fabian gaskiya eh, ga korafe korafen da mutane suka yi mm. sentence din nan kuwa ba su fi biyu ba saboda gaskiya da kai wanda fa ina ganin kamar ana cewa za a yi ma jam gangami fa za a je Abuja a je eh. National Assembly a yi gangami kan jam yawa gaskiya in ji miki abun da yake faruwa a Najeriya wanda mutane da yawa su gane ba mm-hmm. akwai interest da yawa wani lokaci wasu kake san wannan CBT ana rubutawa jarabawa na fitawa wanda bai samu ba kuma yana ganin cewa bai ci jarabawan nan ba mm. zai shiga ya zama a cikin wanda za su dinga cewa ai wannan abun ba musu daidai ba mm. Mm. bari in baki misali akwai wata mata wanda dai highly placed wanda dai tana da hali dai a Najeriya. Hmm. Yarta ta rubuta jarabawa, ta rubuta leta ba inda bata je ba, ta rubuta har minisoci suka dinga kira cewa yarinya ta rubuta jarabawa amma kuma an samu matsala ba ta da jira ba wanda inda kamata da ya ba sai dai a sake mata. Ita ɗaya? A sake mata ita ɗaya? Ko ina aka dinga kiran ogan mu cewa gashi ga sai dai ita dai sai dai a sake ma yarta jarabawa. Eh, ga shafafa da mai kenan. muka zo muka duba aka kira yar aka duba jarabawan sai aka gane cewa yarinya ta samu kusan 240 da wani abu. To muka ce to shi kira tun da kika samu wannan ɗari biyu kuma kin cewa baki jarabawa dai ba za mu sake miki jarabawa. Yarinya sai yarinyar ta ce a'a mama gaskiya ni ban ga miki cewa jarabawa nan bai bai dai ba. Ni dai mm. komai ne a santa da nayi na rubuta abun nan dai kuma ni wannan abun na samu nan gaskiya ya mun damuwan da muke da shi ma a Najeriya mafi yawa shine yaran na iyayensu su suke kwasin mana suke kwasin mana wannan problem ne za a gan baba shi kawai ya gan cewa dole yaron shi yana so yaron shi karanta ya zama doctor ya mm. zama accountant ya zama wannan mm. so in ya samu wannan an abun ba zai bashi abun da ke so ba to shi dai gaskiya dai ba mishi daidai ba kamar wannan da ta ce a sake za a sake dama an samu matsala za ka iya ka ce sai an sake maka misali ba za a sake ba dama mu mun san cewa abun da ya kare ne shi muka ce ta cewa tunda ke samu wannan to mu za mu sake ba mu sake jarabawa ai ba ta yadda ba domin in ka fara in ka fara in ka fara sake jarabawa zaka zaka zaka haɗa in jarabawan gaba daya because ka san in ka Najeriya ka abu biyu jarabawa da zabe mm. duk wanda ya fara zabe dai shi mm. wanda ya je kotu kotu ta ba shi laifi shi ba mishi dai ba amma wanda ya samu nasara a kotu a kotu sai dai haka halin da muke ciki yanzu ta duba in ka bi santa ba santa ka duba cika wannan masalan da ake magana cewa ba samu wannan abun bai aiki ba bai nan ba mm. wallahi ba magana cewa ni jam shi ne ke magana ko ni ina magana saboda jam ba ba za ka samu santa da suka fi uku ko hudu ba wanda suke magana cewa sun je sun samu matsala ba su fara kamata su fara ba su fara lokacin da kamata ba su fara ba eh wai na masalan ta akwai su mm. amma kuma abu da muka yi masalan centers ne mm. abu da muka yi mun dace cewa yaran nan ko yaya za a yi yaran da ya sun rubuta jaraba wannan mm. kuma sun rubuta jaraba wannan misali yanzu kai wani irin matsaloli ne zaka iya mana pinpointing kaman ka nuna mana ɗaya biyu uku ka ce ga matsalolin da misali kuke ganin da aka samu sun tabbata samu akan wannan maganar jarabawan CBT shine sanda da muke amfani da su centers wayannan yan centers na wani lokaci zan mu je mu duba su ga mana cewa ga abin da suke da shi abun ne abun ta ɓaci abun mun kai wani lebu wanda sai za ka je inspection za ka ga mai center zai je ki aron computer izo is ya nuna muku cewa ga abin da ke shi ah, babu su auren shi yasa yanzu mun dauke wata matakar karu na muna so yanzu da zamu duba center sun nan kowane lokaci zamu dinga zuwa zamu dinga zuwa wurin ma ba za mu ja musu cewa muna zuwa ba hmm. kuma na muna so mu encourage wanda suke da hali a gina mega centers hmm. mega centers kuma a ce a Kano yanzu ana ne mega center guda biyu mega centers suna wanda sai su ɗauke yara wanda su jaraba kamar yara dubu goma so da zamu concentrate ko da mu ne ma zamu dan kan abu da muke da shi akwai wani mistake kuma da ake yi eh ba mu amfani da internet ba mu amfani da internet questions zumu da muke aikawa daga headquarters zumu da zarar an download muna amfani da network eh, eh, telephones like mm. telecoms mm-hmm. da zarar aka downloading questions nan mm. centers zumu nan duk computers suna an linkin su da waya mm. wanda ake kira local area network daga saba mu kawai ana populating wannan computer sun ba mu amfani da network bane tana ce ba network in ji magana galibi yana ce magana wai ba network mene mene oh, ba da network ake amfani cable ne ko ya kone wani wuri ko ya dagule ko an taka shi ba ba mai nan kuma wannan ne ana gyarawa immediately hmm. so ba mu amfani da internet bane tana ce ga shi magana internet eh, eh zan dan koma da kai baya ne kadan a ɗazu kayi maganan mm. kamar misali irin mega centers da ya kamata a gina wanda za a samu ingancin abubuwa mm. amma mai sauraron mm. mu ya san cewa ko mu ce mutane za su ce amma ai tana da kuɗi duk wannan kuɗin da kuke ta samu an sai da fom an yi misa ba za ku gina mega centers sun ku ba akwai abin da za ka iya cewa kan masu wannan tunanin eh to ka da akwai abin da muke yi yanzu wanda shi mashugabin jan wanda aka kawo shi sabon nan yanzu professor Isha Kole da yake eh. da ya zo ya duba abubuwa ya ce gaskiya eh wannan kuɗin ne ma ake karba wa wurin dalibai ya yawa ya rarrage abubuwa hmm. yanzu da take magana da kai nan hmm. duk kuɗin da gwamnati ta bamu a cikin shekaran 2016 duk ya bar musu ya maida kuɗin gaba daya misa ya maida ya mai da gaba daya saboda shi ya ce wannan kudin ga shi kudi aka karba kudi a wurin dalibai ga kudin nan shi ba amfani ba za a iya amfani da kudin nan duka ba bai kamata shi na rike kudin gwamnati ba ya mai da kudi ya ba ma gwamnati eh magana magana gaskiya ta shi mm. gwamnati ta yake shi ke yake nan zai ba gwamnati duk abin da gwamnati suke so su yi da shi mm. ne shi ma ina son wani abu ne zai je in ce ma gwamnati cewa ga abin da ke so sai gwamnati za su ba shi kuɗi ya shiga ya shiga sauran zero budget ne shi ba kashe kudin gwamnati ba eh. wannan abun da yayi nan fa ba mu taba samun shi a cikin rayuwar jan ba to amma yanzu misali kana ga wani irin sauki ne ɗalibai za su samu daga wani darasin kuka koya ku yanzu a wannan da aka yi hmm. wanda za ku ce to ga garanti a next year ko shekara mai zuwa abin da yake tunani ina tunani kasan dubu biyar ake karba a wurin dalibai yawa eh. ina tunanin cewa ko a dawo da kuɗin nan ko dubu uku ko kuma a nima wani ko kuma gwamnati ta daina bamu kuɗi gaba daya mu mu dinga take ruwa da kanmu muna hmm. biyan albashin kanmu muna komai da komai da kanmu kana gan an haka zai fi muku eh eh ko ya ce ba zai iya gwamnati na kashe kuɗi a kanmu kuma muna karba kuɗi a wurin yara haka kuma ana kashe kuɗin nan duka ba ba wai sata ta wurin jarabawa ko yake blocking eh. ba ya blocking har satan kuɗin gwamnati ma wato kamar ci hanci da rashawa da yake shiga wurare yana rijista na ja mutane ne ko ana ta cin da aka karba hakkin da aka karba a wurin yara ba. Eh, wato kenan dai ɗalibai ko kuma in ce matasa a Najeriya su sa ran cewa sabon shugaban zai kawo musu canji a wannan jam ɗin kenan. abun da shi ke dubawa cewa gwamnati tana kashe kuɗi da yawa kan yin wasu ba ba wai jam kare ba. In ta duba yanzu kai mu ce kamar jam kenan a cikin agency guda nawa a Najeriya jam ta iya ta zara yawan kuɗin. Mm. inda kowane agency zai iya yake shi pulling expenses din shi mm. kashe kuɗi inda kamata ya dare irin kuɗi ba za su samu wasu matsala a cikin Najeriya yanzu ba mm. ba gwamnati ta bayar a abin da ke ina ina ce ma irin yan jarida yan mene a dinga tambaya mutane su dinga tambaya shugaban a dinga tambaya me yake faruwa me asa ake karɓar irin kuɗin nan ya ake akan kuɗin nan amma dai in ba ma tambaya in dai yan Najeriya ya mata samu ba ma tambaya eh, Mr. abin da ke faruwa abubuwa sun ga tafiya inda suke tafiya kamar magana da kai na yanzu wanda muka yi na rashin intanet ne to me zaka ce akan kuma tura kamar yanzu a ce mutum yana Kaduna sai a mm. tura shi santa eh, Katsina ko Kano kuma kaga bai yana ne na fama da kowa ga kudin mota ga accommodation da eh. dinga kawo mm-hmm. Mm-hmm. ba mu a tura kowa wuri wuri mm. abun da yake faruwa mm-hmm. in za ka rijistar in ka je wurin registration mhm. akwai abu ne muke kira examination towns mm. yanzu ka je kaduna kaduna za ka samu zaria for instance zaria is an examination town a mm. cikin zaria akwai center za su yi mm. kamar guda biyar mm-hmm. in ka zabe zaria a examination town ba za ka zabe center za ka tafi bai ko ba masu yara sai inda za su tafi mu za mu tura ka a cikin center za ka tafi amma a yi a examination town ba ma ɗauke mutum daga waje mu tura shi inda bai zabe ba amma abin da yake faruwa mm. wurin su ba su yi registration da wuri ba mm. in dai examination time ya cika because each center yana da capacity din da aka sami shi mm. in dai wannan examination time din ya cika za mu withdraw ne shi a net a internet ba za ka gan shi kuma ba in ka je za ka yi registration ka je late kuma kana son zaria in ka je wani kila ba za ka gan zaria ba za ka gan kano za ka gan kaduna za ka gan jos za ka gan wuraren nan so in kana so ka rubuta jarabawa nan ba za ka samu option ba dan a cikin wannan examination plan is available mm. yaran nan suka je suka ci wani lokaci yayin su ba sa sani suka je suka ci wai na examination sa za su ce ai su da maza da suke so amma kuma an tura su Kaduna mm. ba ma tura kowa Kaduna a center a wurin inda ka zauna kana rajista a wurin zaka zabi inda kake so kuma ana baka printout mm. ina ta gaya mutane mutane suka kawo wannan maganar sun ce musu to e kandi da e kawo printout lokacin da ya registration ne lokacin da kayi registration kana na a wurin da kai da computer kuka yi registration an ta printin abu an baka inda kake zaka wuce jaraba an zo an canja maka hmm. ka kawo printer ninka lokacin da kayi mu duba hmm. mu duba kuma inda ka je ka jarabawa ko hmm. abun ya canja amma ka gan suka fita wace wai gashi gashi wasu kuma akwai wata yarinya da babanta ya zo Abuja ya zo muka zo ana ta gwagwagwa da aka tambi yarinya da ta gaskiya ita daga Lagos sai ta zai ka zai a Kaduna sai babban waya ya za a yi yarinyar shi daga Lagos a rike ta kai ta kafanta shi sai bai da ba hmm. aka tambayi yin nan ta ce gaskiya lokacin ta je inda take so bata samu santa ba hmm. amma kuma sai ta tunani cewa akwai antin ta a kafanta hmm. wanda ta dare bata ganta ba sai ta zo cewa ta dauke ina opportunity din ta je kafanta sai ta ga antin ta to inda ta ce zai kafanta ta ce lokacin da ana da sister kafanta a kafanta ya ce gaskiya gaskiya kan akwai sister shi a kafanta so irin wayan magana ne sai su dawo cewa ai su ga inda suka zaba kan ta tura suka za Eh, mm. ba ma tura kowa ko ina eh. in ka duba a santa in ka cin za ka gan drop down za ka gan ka cin examination dan ka cin Kano eh. za ka gan thousand duka haka sun dropping down oh, maybe mutane complaint din da suke ma Mr Fabian maybe mutane complaint din da suke yi kamar yanzu da kace maganan Kano ko Zaria maybe centers other centers da ake tura mutum ne masu nisa daga cikin gari ah, kila. A nisa examination town mun yi abun ai inda muka gurbe examination town. Mm. Ba examination town wanda za ka roka moto yau ya minti biyar ka kai wurin. ba a san town within examination town wanda zaka kamar yanzu a cikin Kano mm. an raba Kano zaka samu examination town a cikin Kano za su kai kusan 20 da wani abu mm. so ba mm. inda zaka dauke mota to amma wani gyara za ku yi tunda yanzu ka ce examination center din nan mafi miki jar ka saka examination center yawa daga karshe kamar yadda Safina ta ce yanzu wani gyara kuka shiri akan wannan kukan yanzu A'a wannan kukan maganan a tura mutum wani wuri eh. ba duk ba gaske bane so ba wani abu da zamu kai wannan eh, wato mutum yana son ya samu santar da yake so wato yayi registration da wuri ba ma son hmm. candidate su san inda za su yi jarabawa hmm. because wani lokacin suka san santar za su yi jarabawa ka san Najeriya abubuwan da suke faruwa yanzu hmm, iyaye su je su je su konabin da masu santarin su ba da kuɗi saboda yayi maguma-guma yaran su eh to so abin da muke kawai kai zaka ci examination town kawai <laughs> eh. sai ka bar mu mu za mu kai ka santar da muke so amma kuma abin da muka yi muka yi geographic geographical location da muka relocation centers mun yi demarcation in such a way da kowane examination town da centers da suke cikin examination town da suna na kusa kusa wanda dalibi ba zai sha wahala yana ta yawo yana ta nema ba mm. amma a wa mun tura ta wani examination town wanda ko wani ma allegation na ji wani ya ce daga Lagos ko mm. mun tura shi zai je jarabawa a Kano in ka ce haba yaya za mu yi mu yi wani abin ko ba mu imani kuma kwamfuta ya sai program ga abun da kowa da ya sai ina kana fili ba a international mai nana fili in ka kirki lawa kano in kana son lawa gwamnati kano din duk lawa gwamnati suke kaza da kawo za ka je da kanta ka zaba ba wanda yake zaba so abun ba zai yi nan ba eh. wannan wannan din ba abun da mu ya kai amma kuma mm. da muke wannan jira wannan muka yi na akwai abubuwa da yawa da muka gano mm-hmm. me kuka gano yau da ma in ce to a wannan din da aka yi me kuka gano matsala babba yes matsala babba wannan masu ka san wannan jira wannan muka yi na mun capturing eh, har ya rufe yaso sun yi galibi guda goma gaba daya. Mm. Amma mun zo mun gane cewa wani sun suka je inda ake capturing sai su hada baki da wanda suke musu capturing su ba su kuɗi. Mm. Sai ka ga mutum ya zo an capturing finger zai shi guda takwas sai wani wanda zai zo kuma ma party sai zo sa capturing nashi guda biyu. Zai zama goma. Zai zama goma. Sai zai zama goma. To yanzu tunani muke yin yanzu ba ma so mu capturing finger yanzu muna so mu kawo technology wanda zai fuskar zai dinga capturing yanzu. Eh. To. Ba fingers ba. Eh saboda ku magance Kuma maganar centers, maganar centers za mu kashe centers da yawa. Mm. Wanda suka bamu matsala. za mu kashe santa da yawa ko ba mu samu yawan santa su inda suka kai ne muke so ba abin da za mu za mu kara kwanakin jarabawa eh. ba za mu iya mu compromise a kan santa mu kawo wani santa na siya wanda zai zai ba mu haida ba eh. to santatun da su za mu amfani da su shekara mai zuwa za su zama santatun da za su ba mu abin da muke so. to mun gode sosai da Fabian Allah ya sa ku ci gaba da dagewa dan ganin cewa an samu sauki sannan su ma ɗaliban Allah ya sa su gyara halayya da maganan cuwa-cuwa. Mun gode sosai da ka samu lokaci. Godiya muke godiya muke da jiwa. mu.

Fabian ya yi bayani sosai da fatan kuma waɗanda abin ya shafa su ma suna nan suna ji ɗaliban. Amin. Eh, masu ya ce kin san akwai cuwa-cuwa da yawa wani lokaci. Ya faɗi kam ya <laughs> faɗi. To da fatan in har hannun karatu ki za a kiyaye cuwa-cuwa. Abin ba mm. wai na gwamnati ba ne ba kaɗai mu ma mutane sai mun dage mu ma mun ce za mu canza nan. Idan idan ɗakin ka na zuba an an yi ruwan sama ai kai ma kana buƙatar ka taka tsani ka je ka iyaye wai mm. uba sai ya je ya ce wai dole sai an ce. Eh, wai a sake kuma kuma kamar maganar da yake ga ya ce wanda ta basu wannan matsalar babba ce kowa kowa ya mm. san tafa yace yace sannan kuma tana magana cewa sai yarta sai an sake mata kuma yan nan ta samu makin ma da ya kamata ya kai ta jami'a to yasa ka gani eh. ga yana yanzu to yar in ta je jami'a me ake so ta yi kenan masu mm. sauraron mu suna ta magana cewa yanzu ta zama eh, jam ta zama sai ta masu hali talaka ba ta talaka ba kinga shi ma an kika kula ai yayi maganar cewa abin da yasa ba sa kamar masu kuka akan maganar santas mm. wato cibiyoyin da ake yi din ga yayi maganar cewa idan aka yi da wuri ko kuma aka santa da wuri sai a lallaba sai a sai santar wanda eh, wanda to ka je ka sai santa in ka je jami'a kuma to ya kenan to ai ina ga ba karatun ba malamin ta kama shi ka suyo kenan <laughs> to tunda ya zama kenan kin ga cin hanci ya fara tun daga nan mm, kenan da mm, rashawa mm. sannan ya magana akan wannan sabon shugaban nasu ya ce za su kawo tsare-tsare musamman na san ɗalibai za su ji daɗi da ya ce za a rage kuɗin wanda dama kuɗin wani za ki ga Eh, kosai maman shi take koko hmm. a'a baban shi yana dan shayi wani sai yayi faskari ya samu kuɗi wasu suna da yawa sai zaka hmm. ga wa za a biya wa za a rasa eh. to ga wasu sakonni na san a shafin Facebook live zaki dan karanto mana wasu eh, ne kuma na fada ɗaya bangaren eh Ahmad Suleiman bajuga hmm. yace jam na mu a garin bajuga ba za mu mance da shi ba saboda a wannan rana mutum biyu muka yi rashin sa akan hanyar su ta zuwa garin Kano Allah sarki yau za su je yin jarrabawar kenan to Allah ubangiji ya saja su da rahama ya sa karshen wahala kenan Mm. Eh, karanto mana wani ga ina bude ni kuma in ga wasu daga cikin sakonnin tambayar da muka yi kila wasu sun aiko wasu abubuwa eh ga su nan dai suna ta wasu sun ce irin dai yawanci da addu'o'i dai ne eh suke ta yi ba eh addu'o'i ne suke eh. ta yi Allah ya saka muku Allah ya ba mu um, eh mm. to to ga wani Ilyas Mubarak ya ce wai me yake kawo yawan faduwar jarrabawar nan ne a shekara to wannan kan ina ga yana da nasaba kamar yadda ya ce sai ka an dage da karatu mm. mutum sai ya mai da hankali sannan kuma kuma kar a manta ba yayin magana cewa ba kwamfuta ce fa za ta saka ci jarrabawar ba mm, mm. abin da ka karanta shi ne kuma da ka wata magana daya da suke ta magana zaka ga suna ta magana ai yanzu wasu ba su iya to amma kuma wannan babu laifin kuma makarantu na maganan eh, da suke cewa yawancin suna cewa basu iya eh, ba su da ilimin kwamfuta kwamfuta eh yawa to kin ga kamar yanzu wannan ma mm, babban matsala ce wanda zaki ga cewa makarantu kamar yanzu irin kasashen nan zaki ga cewa dan mm. yaro dan primary sai ya tafi man sarrafa kwamfuta ko ko ko na'urar da ta shafi mai to so har a ce ma yaro zai kai eh. aji shida na secondary kuma an san in ya ko da kuwa kin ga ina ga wannan wani darasi ne da ya kamata mu taba ko da a ce sau ɗaya ne a mm. mako mm. ya kamata a ce dai dan sakandare musamman a ce irin NSS da ake cewa ko yan mm, senior secondary school akalla zaka iya dan taba computer nan ko yaya ne saboda zamanin nan fa ya juya sai da ita saboda tsarin ilimin dole sai an kalle shi dole sai an sake masa wasu salo daban-daban wanda in ana son fa a samu ci gaba wanda zamu samu lokaci ne magana akan wannan ya ce akwai gyara a wannan tsarin gaskiya eh to sannan na son amfani da wannan damar safinata <laughs> akwai wasu abubuwa da ke faruwa wanda muna nan muna binciken mu akai wanda masu sauraro za su so su ji shi mm. musamman irin ɗaliban da suke tafiya ƙasashen waje karatu wanda mm. gwamnatoci suke turawa ko kuma wayanda suke samun tallafin karatu su mm. tafi da sauransu irin wahalhalun da suke shiga domin an babban wasu daga afirka wanda suke afirka ta kudu da wasu ma ƙasashen kamar muna da magana da wani abokin aikin ma'ana ke cewa ai har ma wasu a cikin irin nan amurka mm. da wasu kasashen turawa za ki ga suna cikin wahalar wannan maganan tallafin karatu din to kuma usman suna ga ƴaƴan talakawa ne eh, fa ake daukowa to ba a tallafa musu ba ta yaya za a yi to karshe zai zama yayi kila in shekara hudu zai yi kwas in shi yayi biyu yayi uku ya zama kila rabi da rabi ya zama zakara rataye ba zai tara ba eh to wannan ma shi yana daga cikin abin da muke bincika duk dai mu taba magana ilimi domin shirin namu na yau da gobe kenan da ya shafi mm. al'amuran matasa mm. to a cikin sakonnin da muka yi tambayar nan ta dazu wanda muke cewa waɗannan waɗannan abubuwa ne suka fuskanta din hmm. da yawa sun ba da ansa wanda kuma sai mu ce waɗanda ba su ji mun taɓo su ba hmm. dan Allah dan annabi su yi hakuri ko hmm, su bi saboda abin ne wai da yawa wai <laughs> mutuwa ta je kasuwa idan ɗazu akwai shafin ma da na ga mun tsallake shi saboda lokaci eh, eh. Eh, kamar akwai wani ah, na su zaharaddin ko ga wani bello mamman mai malari din nan mm. eh shi ma ya yi magana akan cewa sansanonin wai jarrabawa idan yake cewa kai yau da gobe yau kun so samun inda yake yi muna kaikayi sha'anin jaraba a najeriya sai dai allah ya kawo gyara mm. eh, usman ga wani umar abubakar zadawa ma mm. ya babban matsalar da ya fuskanta shine invigilators eh wanda suke yau yawa yayi maganar da invigilators ma yake cewa uh, kamar suna azazzala musu mm. sauri su sauri su basu su sauri su basu to amma mm. kai ma kuma sai kai hanzarta ba kai tanawa ba mm. eh, to da fatan dai abin da ake ciki kowa zai gyara nashi da fatan kuma an karu da wannan shirin da muka na yau da gobe akan magana jam ko kuma jaraba shiga jami'a a Najeriya yanzu kan a madadin safinatu dangi. sai kuma daniel brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne mr pete sai kuma wanda ya hada mu da ku a facebook live ibrahim jarmai ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai kuma gobe a tare mu a maganar siyasa da shugabanci na gari inda za mu magana akan sa ido ko kuma bin diddiki a ma'aikatan gwamnati wato wanda aka fi sani da misali auditing a turance wanda za mu tattauna da wani bawan allah da ya zo nan amurka wani kwas Yau da gobe muryar Amurka kiran kuma matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa ba. Ina mawaka kayan ban manta ba. Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da mata yau sai ku